الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun yanzu wanda ma sha a kano wa malamin alami wanda shi ke tara mu a wannan majalisi ne albarka a daidai wannan lokaci ne albarka don ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka ya salihin na imamu abu zakariya yahya bin sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala da muke fatan Allah maɗaukakin sarki mana jagora cikin abin da zamu mu karanta a yau. Kafin mu ci gaba da karatu na farko muna miƙa mu ga ɗaya daga cikin ƴan uwa uba wanda muka rasa a wannan majalisi alhaji abdullahi mai gari wanda yana zama a nan gefen Allah ya masa rasuwa wanda yana ɗaya daga cikin ɗalibai masu himma ko da ba zai zo ba kuma yana aiko da wayar a ɗauka mata karatu ko ba zai samu zuwa amma yanzu allah ya ɗauki ranta muna fatan allah ya ji kanta ya kai haske cikin gabarinsa ya kyautata bayanta abin da ya bari kuma allah ya albarkace su bayan nan muna kuma jan hankali ga 'yan kwamiti na masallaci ganin sakaci da aka yi da security na zuwa karatu musamman yanayin da gari yake ana sa ran an samu nutsuwa da kwanciyar hankali to akwai gaggawa a cikin yin haka don masu yin wannan makirci na hallaka al'umma ba wai dina ba sun dai canje salon na su sarara kuma su saci idan jama'a su yi abin da suke so to in ka lura kuma matakin da aka ɗauka na lura da masu shigowa daga masu shigowa da mota zuwa masu shigowa da kafa kusan duka an biya to yana da kyau wanda suka yi da wannan kokari da allah su kokari su koma kai kuma an tattauna da wanda suke da ɗawainiyar abun a hannunsu kuma sun yi alkawarin za a ci gaba sati na gaba saboda haka kuma masu zuwa sai mutum ya ba da haɗin kai an ce za a bincika shi to kada ya ɗauka cewa aini an sanni da dai abubuwa makamancin wannan wani ma ya ce shi dai sai an duba shi ne to ba zai shigo ba to wannan bai dace ba irin wannan tsari akwai nau'i na wauta a cikinsa wanda bai kamata kuma a ce ka zo karatu ka sifantu da irin wannan sifa ba Allah maɗaukakin sarki ya mana kariya Allah maɗaukakin sarki ya mai da kaidin masu kaidi kansu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a cikin littafin mu ne albarka riyadu salihin yau za mu tashi kan babin da malam ce babun nahayi an babu wa taqatu wa tadabu wannan babin yana nuna haramcin a at babu. sabahu shine ka yi sanya ɗan uwanka ya ji haushi ya zan kula da wani wani ma sai ka je yana cewa ga wani nan zuwa bari ka gani zai kula bari ya abu kaza wannan bai dace ba a shari'a wata kafur shine yanke zumunci mutum ya ga cewa ba ruwansa da wani daga yau kuma tsakanina da wani in ka ga na kula wani sai dai in gawa ta ne to ana samun irin wannan Allah ya kyauta akwai at-tadabu shi ma nau'i ne na yanke zumunci amma shi kuma yana faruwa ne ga daga kaga mutum ya tabo kawai sai ka juya baya kamar baka san shi ba ba ka son ya ma sallama balle ka amsa Allah ya tsawata alhali sallaman nan alkhairin da ke cikin ta yana da yawa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sukan tafi kasuwa ba don wata bukata ba ce don sallama kawai abin da ya kai mu sallama shi ya sa abdullahi bin umar akwai wanda yake zuwa gun sai ce rakani kasuwa kuma sun je ya gaba abin da ya kai shi sai zai su gaisa su dawo wata rana da ya zo ya ce rakanin kasuwa ya ce ah, mun je ma ba abin da daga kana siya sai ba ka ce kaya ba ka siya ba ka komai sai ce to lokaci ne yake kai mu kasuwa hmm. ya zama na da shi yake to abin da yake kawo kasuwa ba wani abu ne illa mu gaida jama'a mu samu ladan gaisuwa ladan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi shi muke nema wanda mu kuma yanzu wani ma wani in ya ganka dan kari ya ce assalamu alaikum ka amsa ko kai ka ce ya amsa yana ganin kamar wani wani wani wani gata ne mai yawa kuma baya son ka ce sai ga daga ya hango ka inda halin wani abu ya dauke ma hankali ka neme shi ka rasa ka rasa ina wane ya yi to zai iya yin wannan in kuma ba hali to zai ma zai tinkare ka ji ya wani to kaga ya yanke maka tunanin wani abu dole ka amsa tambayar da ima ya kwana jiya a tsawon shi ya yarda da wannan ya kaura cewa amincin Allah da rahamarsa da albarkacinsa tabbata a gare ka ba ya san wannan wanda kuma bayan ya maɗin addu'a ce sannan in yi makan kuma ga lada goma ko ashirin ko talatin wanda ko lada ɗaya ne bai kamata a ce musulmi yana sakaci da shi ba Allah ya samu dace a cikin wannan babi akwai hadisai guda biyu bayan ayoyi kamar yadda malam ya saba na farko malam ya ce innamal mu'minuna ikon. da yake inna mal mu'minuna ikhwa kaga ba maganan at-tabahu wa taqafu wa tadahu amma mafhumin ayan yan uwan juna suna son juna yan uwan juna suna son alkhairin juna yan uwan juna suna son ci gaban juna to at-tabahu wa taqafu wa tadahu ko babu soyayya a ciki babu kaunan juna a ciki babu son ci gaban juna a ciki to kana so ka zama mumini na gari to ka nisanci waɗannan kuma Allah ya ce muminai gaba ɗaya yaranka da wanda ba yaranka ba wanda ka sani da wanda baka sani ba shi yasa a sallama ma aka ce sallim ala man arabta wa man lam ta'at wanda ka sani da wanda baka sani ba shi yasa kuma da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa ku so juna wannan ba zai hana ku samu sabani ba ba zai hana wani abu ya shiga tsakani ba shi ɗan duk inda ake so ku tsira shi kuma shi ɗan duk inda zai kau da ku daga wannan tsiran alkawarin da ya yi wa Allah ne la la'aqudanna lahum sirataka mustaqim kaga la'aqudanna ga lamun ga nunu tauki ga rantsuwa ga karfafa magana kaga kuwa shedan yayi alkawari ko ba zai dina ba haka kai ma kuma sai kai kokari ya zaka tusa wa shedan gaba wato abun haushi bai cimma nasara ba shi sa mutum ko ne fiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ku ce mai Allah ya lati kai kam laifin ka mutum ne fa yana shan giya a mai hajji yana kaza a mai har ma dai ya gaji wani sabi ya tsine masa annabi ya ce ya ka tsine masa ai ka taimaki shedan a kansa shaidan dama so yake isa ga la'antar kuma kai ka ce Allah ya masa sai ga ka rage masa aiki inda na amsa shi kenan inda Allah zai amsa shi kenan saboda haka bai kamata ba ke ashe sheko tunda har ku mutum ya yi laifi za a hana ka la'ance shi ashe so ake yi laifi kuma ka masa addu'a ka nema masa shirya wannan shine soyayya shine kauna ni kuma wani abu ya faru tsakaninka da shi sai ku daidaita juna dama don soyayya ba zai hana a samu kace na cewa lokaci ba shi yasa a gaba Allah yake fa aslihu baina akhawaykum ku daidaita tsakanin ku kuma Allah ku ji tsoron Allah da ka dan yau ni kai na dauke ka dan uwa bai hana ka bata min rai bai hana bata min rai to amma mu dawo kuma mu daidaita mu yi wa juna sulhu mu sasanta kanmu mu zaman yi zaman lafiya Allah ya sa mu dace ayar gaba mala yace wa qala ta'ala azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafiri Allah ya faɗi ya dasu mala ya dasu ayar inda Allah yake cewa ya na amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum ويحبون يجي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل وكاغا Allah subhanahu yana gaya mana duk wanda ya yi riddai bar addini wannan yawon kansa bai cuci Allah ba bai zaki Allah wani abu ba balma in ba za ku yi imani ba ba za ku zama nagari ba ba za ku yi laifin neman duba ba Allah ce zan iya kau da ku in kawo wasu mutane wannan shi fi komai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma wa'azi ka yin imani Allah ce ku fa ya ji lahu bi qaumi Allah zai zo da wasu mutanen kuma in ya zo da wasu mutanen za su so Allah Allah ma zai so su za su so manzon Allah manzon Allah zai so su sannan azillatin alal mu'minin tsakaninsu da ‘yan uwansu muminai akwai ƙanƙan da kai akwai tawali a zilla ba ana nufin ƙasƙanci ba a tawali san zaman lafiya da rashin nuna izza da rashin nuna a ashe girman kai da nuna isa ba sifa ne na bayan Allah na gari ba kuma duk lokacin da kake tawali kake kankan da kai lokacin Allah yake kara maka daraja yake kara ɗaukaka man tawaba lillah rafa'ahu Allah wanda zai jawali jawali dan Allah to Allah zai daga shi kaga mutane na son zama da shi suna girmama shi shi yana ja da baya su suna tura shi gaba amma an haɗu da kafirai ba a izzatin alal kafirai ba sa sauki ba sa yadda da wulaƙanci ba sa yadda da kima wannan kuma bai sa kuma dan. an ja izzatin alal kafirin din da kaga wanda ba musulmi ba ka kausa masa ka musguna masa ha sai in halin hakan ya kama ba ko yaushe bane ko ne akan zama da su zama na lumana akan zama da su zama na daɗaɗa magana zama na kyautatuwar dabi'a wanda wannan sai ya sa masu musulunta sai sa ai hatta zakka aka ce a wasu da suna kusa mu'allafa bi ƙulubu suna daga ciwon da aka ce a ba zakka saboda haka a nan idan an samu sifar a zillatin alal mini kaga kenan ba maganan da babu ba inda za a yi kana zalil ala sahibikal mu'min kuma ka yi abin da zai jawo shi ba maganar da kafu ka ce ba ni ba shi ba maganar da damu ka gan shi ka juya baya Allah ya sa mu dace wa qala ta'ala muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum kaga sifar su kenan ruhama'u bainahum masu tausayin juna ne masu jin kan juna amma sun haɗu an haɗu gwabzawa tsakaninsu da kafirai to a shiddawa babu wasa a ciki kuma Allah ya ci gaba da cewa tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan fima hum fi wujuhihim min athar sujud zalika mathaluhum fi tawrah mathal ay khabar labarin yana nan a cikin at-tawrah kenan a cikin at-tawrah wal injil ba wai labarin annabi sallallahu alaihi wasallam bane kadai hadda sahabbansa da suka rayu da shi an faɗi ga irin sahabbansa ga irin sifofinsu saboda haka bayi ne na gari Allah ya tsabtace su ya haɗa su zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai son annabi dole so mai kin annabi kuma baya son su saboda haka ba yanda za a yi ka so annabi ka kifa kamar yadda ba za ka so Allah ka ki annabi ba to haka ba za ka so annabi ka ki ba. wanda ka ga yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to zagin annabi yake kai tsaye ba mai zuwa ya same ka da mutane ya ce kai kam na yadda da kai na kirki amma ka ga wayannan duk mutanen banza ne to kai ma mutum banza ne ba ka sani ba saboda haka ba kai ba kyakkyawar mu'amala ko zama ko tattaunawa ko wani abu in dai ba zai kai ku zuwa da dacewa ba ga mai zagin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare idan masu ganewa ne Allah ka gane da a cikin hadisai guda biyu da ya bamu na farko ya ce wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه وانا حديث عن ثابت بن انس رضي الله عنه يقول لي ما الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا kada ku rika jefa gaba da haushi a zukatan juna ko da a ce kuwa ba ka rufi mutum ba amma ka san yau in na zo gu na yi wani motsi ko na yi wani abu ko na yi wani haraka ka san wani zai ji kuma sai ka zo ka yi in yayi magana ce dole ne nake bayan dama ka san in ka yi abin da zai faru kenan kuma sai ka zo ka yi ba ma kallon ta kake ba amma kana yin abu wannan za ka yana faruwa a wurare da yawa wani hajja nau'in abinci wani baya so wani kuma sai ɗauko ya kawo ya zauna a wajen aiko ne na jama'a da ya kawo shi in baya so ya kuma da. duk ana samun irin waɗannan to shi da babu yana iya yiwuwa ƙaunar ko fi'ilan ko ka yi da baki ka gaya wa mutum maganganun da san zai ji haushi ko ka aikata wasu abubuwan da ka san ya gani zai ji haushi to annabi ya kar ku yi wannan wala ta hasadu kada ku rika wa juna hasada tamanni zawamin ni'mati alal ghayb kai fatan ni'iman da wani yake da shi ake yau babu bai da shi ina ma ni ne da shi wani yana da dama dama ma an samu amfanin ni'ima wani kuma shi burinsa kai ka rasa shi ko bai da shi ma ba damuwa wannan shine ashaddu alwa'i hasad an kai tamani ya guje masa ya dawo kanka dole sai ma wani amfana da shi wata ran ko ya koma kan wani dole amfana da shi wata ran amma dai a rasa bawan ba kani wannan shine ashad irin ta ne kuma wanda iblis yawa annabi adam alaihi salam ya mai hasalan zaman aljanna ba wai dan shi a mai da shi gun ba a kawai zai fito duniya mu rayu a duniya shi baya ni'imar ni ba da shi shi kenan irin da kuma ake ta fama sai an dage a koma ka gane fi daya an fito da mu yanzu kuma muna wajen laifi nawa muke yi da fatan wai mu koma laifi daya ya fito da mu kaga ashe ba a so mu yi laifin kwata-kwata ke don mu koma Da sai zama kuma da muka fitar sai muka nirnin kalin kuka kaga sai mun yi da gaske kafin mu koma shi sa hadisin da muke yawan faɗa da Allah ya aljanna ya kira Jibril ya ga aljanna alaihi salam da ya ganta ya ce ya rab ba mai jin labarin aljanna sai ya shiga mana duk yadda za a yi ya shiga zai yi daga baya aka ce to zo ka ga hanyoyin shigan shi ma bai gani ko ya tsaya yi shuru ya ce anya da ni shigan kuwa sai abin da wahala sai an dage to da yawa wani yana ce a addini sauki ga rai wallahi akwai wahala wahala ne sai dai ma'anar sauki addini abu ne da mai abu ne mulki da yiwuwa to duk abu mai yiwuwa sunansa da sauki in kai ta gwada zai yi wa ran sabanin kai abin da ba zai yi ba yau a ce Allah ya ce ku rika sallah baina samai wal ardh in ka tashi sallah kai tsalle ka ka maka ne sai ka kama sallah ba zai yi ba duk kokarin ka da yayi ba zai yi ba to shi kuma Allah bai dora wa abin da ba zai yi ba dan zai yi kuma ba zai hana shi wahala ba me yasa aka ce babu wudu'i alal makari yin alula a lokacin da baka to ana tsananin sanyi baka da mai zuwa ba. an kira sallah yake ji kana tsaki kana jin haushin lada kuma Maka daure ne ka tashi ka yi alolan a irin wannan yanayin ba karamin ba karamin lada bane ka yi wahala ne kai a ce ma da mai ɗiwa ma magun a ce da gun a gari ma akwai wani gu da ake ɗiwa ma ruwan ka je kana alula a gun wallahi yin sallah a kai a kai yau ka yi alula can an jima ka ji la'asar ka yi alula can an jima ka ji gariwa. ba kowa ba ne ke iya wannan jurewa yanzu ta kai ga wani in yayi sallah biyar a jami'i zaka ɗaya ba wuce shi ba sai ka yana yana sanarwa ka yau kam yau kalloli na duka a jami'i wanda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun sai shekara ya wuce sau ɗaya ne jami'in ya wuce shi ba shi ma ana mai daɗi mun kaɗa gano da ke Allah ya haɗa ni da zuwa aljanna wanda kai da kanka za ka kamar kaya ba kanka amma dai an dage fa ta shabbahu in lam takunu min sama to a daina hasada hasada yana daga cikin zunubi na farko da aka yi wa Allah subhanahu wataala a doron duniya domin ita iblis yi ya wa annabi adam sujada hasada yana ganin ya fi shi ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya zan bai sujada shi ya duba wato sinadarin iran ne wuta fa ga kuma lata lata wanda kowane yaro ma zai iya wasa ne ma wuta fa babba ma gudun ke sai yana ga wannan anan kairiya ne shi kuma Allah ba anan kairiya ne ta abin ba to almuhim dai annabi ya hana mu hasada wala ta jabaru kar mu rika juya wa juna baya wannan ya to wannan ya juya masa baya mu rika tuna hadisin ka ala wajhi akika sadaqa wa an talqa akaka bi wajhin taliq haushi ma ne yace yace yace wai eh, shimfidan fuska ya fi shimfidan ta na zo ma ziyara fuska a shirlake ta ɗauko darduma duk ta na zauna kai ba ma ka tare ni da fara'a da ko ba da darduma zan ciya zan zauna a dakali haka ne hikima ce wala ta kafa kada ku rika yanke zumunci in an zo ka zo annabi ce laisa alwasil bil mukafi ba ka sahun masu sada zumunci in ramuwa kake walbani walbaka in haka kake to ba ka sahun masu sada zumunci walhana ni wal kememe ba in ka zo in zo in ba ka zo ba shi nan nafsi nafsi da ma kai ka zo ni ma na gudu ka zo ba kuwa ya zamanta. sa an hana wani innamal malwasilu man kufi a rahimuhu wa salaha wanda ake sa shi a tsawon masu sada zumunci shi ne wanda an yanke zumuncin da shi shi sai ya jona shi wani zai kawo kukan yan uwansa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yan uwan nan dawa ina zuwa musu ziyara ba sa kula ba sa zuwa ina musu alheri ba ta yi ya zan yi da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai da gaske abin da ka faɗa ne to fa ka annama tusifuhum mal ya ce in dai da gaske ne to kamar kana kana kana wato cusa musu wani irin wato rairayi ne a cikin sahara mai tsananin zafi kake tura musu shi a ciki ma'ana kamar kona su kake yi ma'ana kenan abinda suke ma din ba abinda zai haifar maka illa alkhairi annabi yana kwaɗaitar da shi kar ya daina ya ci gaba saboda haka mu dai sani cewa yanke zumunci ba alkhairi ba lokacin da Allah ya halicci zumunci sai da ya gaya masa cewa bai isar miki ba gadon da na miki in sadu da wanda ya sada ki in yanke zumuncin wanda ya yi ki ta ce na zai da wannan yaro to saboda haka mutum ya daure wuri ta sadu zumunci annabi ya hana yake zumunci saboda haka in ka zo misali ka zo daga ƙauye ka zo birni ka zauna ka ji daɗin birni wannan bai hana wata ranka je ƙauyen ka kai da yan uwa ba sai lalle kana da wani abun duniya ba to wani sai ji cewa ya baro ta ya kuma nan ba kuɗi kuma ya kai ya koma su mai dariya zai ga su gane ta zaman sa kawai anan wani sai ya mutu ba ba a san daga ina yake shi ya ki faɗan gagarin su wanda ya zo ya zauna da su sun yi kula su tambayi ina yake haka dai za a yi ta rayuwa Shi shikenan haka ka zo haka ka koma Allah ya Ya yake wa kunu ba ne ku zama yan uwan juna bayan Allah yan uwan juna ma. bayin Allah ko mun ji ko mun san wa ibadun ba to haka kuma mu zama yan uwa al-muslimu akul muslim la yuzlimuhu baya zaluntarsa wala yakhdhuluhu baya wulakanta shi baya tora mai asiri baya ci masa mutunci wala yahqiruhu baya kaskantar da shi kaga wannan sifofi ne na musulmai sannan a ƙarshe ce wala yahilu li muslimin an ya jura a sahu fauka sala bai dace ba bai halatta ba ba a baka wannan halaccin ba in ka yi kai ka kawo kai ka yi wa kanka ka kaura ce wa uwanka fauka sala fiye da kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kwana uku nan kuna kana guje wa dan uwanka ko kuna guje wa juna annabi ya ce wanda ya fi alkhairi ne wanda ya maza ya ƙoƙarin fara yi wa ɗan'uwansa sallama daga ya masa sallama to shi laifin yanke yanke zumuncin ko yanke alaƙan ya faɗa a kansa ya rage na wancan ya karbi sallaman ya yarda ya sun ci gaba da mu'amala ko bai ba sannan wannan yanke mu'amalar yakan haifar da kin karɓar ayyukan bayi a wajen Allah subhanahu wa nabi sallallahu alaihi yake ko da ranar ranar litinin da ranar alhamis akan kai ayyukan bayi zuwa wajen Allah subhanahu wataala idan an kai ana kai laifin akan ana kai ayyukan waɗanda suke gaba da juna duk sallolin da suke yi duk taɗawoyin da suke na azumi duk sadakan da suke yi sai Allah ya ce a dawo don suna gaba da juna sai sun daidaita za a duba aiki kuma shi yana yana tukiya da gaba shi shi shi alfahari ma yake da gaba wani ma yana kira ni da ni ba ba a taba na ba an ba taba na ba fa ya aka kai wato shi ana zaman lafiya ma fa damuwa ne balle ka tsokano shi wani yana kira ni da ni ba da ka nan ba ni da kyau ba ka da kyau ba kai ta zaman kamar haka za ka ji abubuwan wani kuma yana wani zai faɗa kamar wasa ne in kana yi kamar wasa kana yi kamar wasa wani lokaci sai ga wasan yana dewa ba yana zama gaske yana zama gaske kamar mutum ne kana girmama shi fiye da kima tun bai so har yanzu yana dan dariya har wata ran baka yi ba sai ga ba ta to ya so ma jin daɗi ke domin dan adam yana son girmama to bai kai ka girma maji ba kuma kana girma maji ana dai wasa da dariya sai wata ran ya ga ka mai gaisuwa normal kawai sai ji ko ya dan ji wani iri to haka rayuwa ne? kar ka dauki abu wasa ba a yi ka dan wasa ba Allah bai yi mu dan wasa ba ya yi mu dan wata manufa to sai mu rika kiyaye wannan hadisin rawahu bukhari wa muslim Allah ta samu dace hadisi na gaba malai cewa an abi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه في قد ولا عشان شوى أبو هريرة رضي الله عنه هنا شوى للي الله صلى الله عليه وسلم أنا هو لقوه الجنة ranar litinin da ranar alhamis wannan yana daga cikin sirrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumtar waɗannan rana yace yana so a kai ayyukansa wajen Allah a ce ai yau ma yana azumi daga cikin ayyukansa yau ma yana azumi muka taho da aiki fa yughfaru kulli 'abdin la yushriku billahi shi to Allah zai gafarta wa duk wanda baya shirka a ayyukansa ba riya domin riyar shirka ke karama domin kana hada aikin ka da na kana hada aikin Allah ko yaddar Allah da yaddar wani son Allah da son wani gamsuwar Allah da gamsuwar wani shi kuma Allah baya bukatan wato ayi ayi ayi ayi squatting ba a squatting da Allah in ka nema ayi squatting ka ji squatting ma'ana abu ne gagari abu ɗaya ne ya gagarin ya gagarin mutum biyu sai su yi manejinsa to shi Allah baya karɓar mani Aikinsa na shi. kana kawo wani ayi squatin Allah zai ce na bar ku Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya da kansa a hadithul qudsi yake man wan man amila amalan wanda ya aikata aiki na ibada kenan wanda ni ya kamata a yi wa aikin ashraka ma'i fihi ghairi ya kawo wani ya jona ni da shi Allah ce taraktuhu wa shirkahu na bar shi da kayan shi saboda haka aikin ka ana so ya zama khaliyan min ash-shirki al-afdal wal aswa wanda yake wannan a duk ranar litinin sai an gafarta masa duk ranar alhamis an gafarta masa illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna sai dai mutumin da ga tsaida dokokin Allah amma tsakaninsa da ɗan uwansa kuma kai gaba suna jin haushin juna ko shi yana jin haushinsa faluqal sai sun kai sai Allah ya gaya musu yana yiwuwa Allah ya faɗa yana yiwuwa kuma Allah ya sa mala'iku su faɗa musu shehu ya ce mai an ziru to da haka ina ka ba wata ne ka gyara shi to in ba wata ne kana iya karanta shi da shi ba bane an ziru ku jinkirta unzuru kuma ku kalla shi ya sa kada ka rika karatu da ka in ku ba wata ne kana iya yin wata ne daga dama kuma ya baka wata ma'anar daban da ji a yi ta rikici da hadisi ne fa ba ka ka bayyane shi ba arziruha mai a jinkirta ma waɗannan hatta ya a cikin da ya yi ta haka fada an biyu ha zai yi hasa ya kwanta a wani limani ke tukazun a'amali fi kulli yawmi kamisin wa sunayi ana bidiyo da ayyuka a kai wa Allah su ba kuma dan bai sani aka yi ba sai dan haka ya tsara saboda haka mutum ya yi ƙoƙarin kauce irin wannan abu da zai kawo sadari na ne mutum ya samu aiki sanadi mai yanke alaƙar da ubangiji Allah ya kare ya yi san da cikin wannan babu sai babu na gaba malin ki babu da halili haka babu da ke magana a kan haramcin hasada duk da cewa hadisin farko da muka faɗa ya yi kuka ce a kai me hasada malam to ho manni zawalin ni'mati an sahibiha mutum ya yi fatan Nima ta kau daga wanda yake da ita a ce yau bayi da shi ga mutum Allah ya bashi kudi yana aikin alkhairi kai kuma ka yi fatan kudin su kari ga mutum Allah ya masa wadata yau ka gan shi da wannan kaya su burge ka gobe da wannan su burge ka kullum kai kuma kana tunanin a ce babu ko kuma a ce ina ma kai ne shi ba yi wannan duka abu ne mara kyau sawa'un kanat ni'matan ni'mata dinin a duniya ko ni'imar addini ko ni'imar duniya ni'imar addini kullum a zanka hanyar zuwa harafa hanyar zuwa masallaci hanyar zuwa makaranta hanyar zuwa binciken ilimi da sauransu sai dai ba a ganin ta hanyar bol ba a ganin ta zuwa biyu ba a ganin ta to masu yin wannan kuma daga sunanka sai ka ji suna cin abu kai ya ba za ka zo zauna a jira ba ka lokaci ba wani shi ba abu da ya tsana irin ya yi ranar halka a kace ka ka ka ka shi wannan ya fi cin abu wai kawai dan ba za ka zauna a jira ba kuma ka zauna shi ke daga ku kira mu wannan sai ku kira mu wannan da wuya a zauna minti goma ba a sa faɗi wani ba kaga wannan jima hasala da mu'udani ko duniya ko abu duniya an zaka samu abu duniya ma yake hasala yau ya zanta da mashin gobe ya zanta da goma, jibi ya zanta wannan ya yake samun kuɗi to damuwar da ya aka yi kai ka kai na shi ne kai ba shi ne damu ya ake yi kai kai ba shi ne kai wa wani kuma ce gani ya ga wani da kuɗi zai iya hasarar da hata hikima ka je na ce o oh, ka duba wasu ban da sai Allah wato in ba dai Allah mai kyauta bai duba ba bai dace a ce wane ne mai kuɗin nan dace kamar ya wuri ne da bai imani da Allah bai gano ka kauye da kudi daga da daga da kawai ni ka almoni ne da ron ya manta hanya ya rasa ina zai je yi wani waya ka kaga abun duniya ma ke Allah ya kare shi sa yahudu ni'imar musulunci sun so a ce sun same a ce daga gulf ya zo sai Allah kuma bai ga dama ba shi sa kullum suke so kai ka koma inda suke Allah ce wadda kafirun min ahlil kitab law yaruddunakum min imani kun ba. me zai sa haka haka da min inda abu ina ma ka kafirta to haka ne sabo kullum so yake ya samu awa kar dai a ce shi ne ga wani ma ga wani to haka yake so shi sa iblis da aka tsine masa ai ya nemi abokan tafiya yi sha bada misalan irin wannan munanan abubuwa musamman a makaranta in yau a aji aka ce mutum goma sun faɗi to za ga abin da ɗan dama dama to an ce ka faɗi ta har da wani amma ce shi kaɗai ne a ko mannawa kuma aka yi ya zo ya gani ya ga daga cikin wayan da ya sani gawa da gawa da ke ah, a shi abin da sauki amma ya hango shi sauran bai san su ba ko ma ba su da yawa mai tawara min alƙawar? sai su ku ya ke kamar na lahira ya laifin ne lambo da ta sake walam ajin ma ta sake amma ta abin alheri to za ga kowa yana ku da shi yana son a sani balma Allah yake ka sanar wa amma bi ni'mati rabbika haddi ka ga wa mutane amma fa ta hanyar nuna ni'ima ba ta hanyar nuna isa ba kai ta hanyar nuna isa da sakama kuma sai Allah ya nuna maka abun ba a kai kyau Allah ya sa mu dace malam yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli ko kuma dai suna wa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalarsa a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana yakan ba da falalar ne ga wani ya dama shi sami mai hasada ya dame ka aka ce kai ta wai kai ta haƙuri yana faɗa da ikon Allah ne kuma yana ƙona zuciyarsa ƙarshe ma hawan jini ya kama sa wani mai hikima yake cewa isbir ala madadil hasuli fa inna sabraka sahil annaru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu ke kai hakuri akan damuwoyin mai hasara domin ka yana iya kashe shi gaba daya kamar wuta ne za ta cinye kanta ne ta rasa abinci in wuta ka sa ice ya ce ciye gama ba icar sai ga kuma tana cin kanta kana zuwa kusa za ka ji tana wani tana kona kanta haka har za ta kare ta zama doka haka mai hasada in kai ta haƙuri kai ta haƙuri sai ga kullum yana motsewa kullum yana yana fuskarsa ba kyau ya kasa yalwa ya kasa sakewa ya ɗebo kansa damuwa lokacin da yake faman shi kuma lokacin Allah yake ƙara. ya ƙara maka kamar kyauta ma ba zai ki karɓa ba kuma dai yana fama da talauci amma ba yana jin abun ka mutum nawa za ka wa kyauta ya karɓa a idan ka zai nuna kamar ya gode ya tafi ce ka duba wani bai da wani ji abin da ya bani ba kuma ba zai ki bayan ko zai karɓa amma dai ba zai yaba kuma ba hausa yake yaba kyauta alamar ka gode ka yi godiya فيه حديث أنس الثابت في في الباب قبله في حديث لا تباغضوا ولا تحاسبوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود annabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad ay ihzaru ina jan kunnen ku daga hasada ku nisanci hasada ku dena fa innal hasada ta'ku ya'kulu al hasanat domin hasada na cinye aikin mutum kamar riya yana tafiyar da aikin mutum ya bata maka lokaci haƙiyin aikin ko ya ɓata maka lokaci ka yi aikin amma kuma kana ƙyashin wani kana shiga haƙƙin wani sai zama mai tsiyama an ɗebi ladar ambaci kaga ya tafi yadda su ga ladar amma ya tafi da su kamar hadisun al-muflis a da mana muflis kun san waye matsiyaci sabbin suka ce mallajin hamalan gona ba tunda bai da kuɗi na biya a ba shi ne ba shi ne ba shi ne ba muflis shine wanda yawan kiyama zai zo da ayyukan alheri ga sallah ga azumi ga kaza ga kaza amma qad daraba haza wa shatama haza wa akala mala haza wa abubuwa da annabi ya lissafa su fa yu'khadhu haza min hasanati wa haza min hasanatihi fa idza hasanati hasanatuhu sai a dubi kuma ladan ya kare sai a dubi ku a ce to ku ba a biya ku ba kuma gashi bai da lada kuna da zunubi ya yi sai to ku kawo sai a ƙara zulmat ba abu hako ka ba wanda wasu abubuwan mutum ya yi su baya ma ganin cewa ya yi wani laifi tahsabunahu na huwa inda ba ta abu saboda haka anan an kamanta masa hasada da riya kamar yadda riya take duba kyawun ayyuka ta cinye to haka ma hasada kamar yadda wuta take cinye karmani ko ta cinye ciyayi to haka hasada take gama da ayyukan ba sai dai malamai sun bayyana mana wani abu mai kama da hasada shine alghibba bege da kuma fata ba tare da kuma kana son na mai yin ya dena inda annabi ya kira shi hasada min babin duka yake la hasada illa fi babu hasada sai a abu biyu abu na farko mutumin da Allah ya bashi Qur'ani yatluhu ana al-layli wa atraf an-nahar yana karanta al-Qur'ani nan dare da rana ga qiyamul layl kai ma kai ta fata kai ta buri kai ta bin hanyoyin kuma karka ta aita a fata da buri kaji mai karatun Qur'ani na yi kai kuma kana ina ma ni kullum ka ji ina ma ni kai kuma kana kwance ba kama ni ba kama da qur'ani mutum nawa ne yanzu wani wallahi muka yi one by one kana da qur'ani ke da allu ne na da yaku ba yi. wannan kana da qur'ani eh amma dai ban san yadda yake bai su kama amma na tabbata na ne wani kuma ba kana da qur'ani ina da izini kana da qur'ani eh to na dai ba kani na abu na zuwa halka to haka za ka yi jimu kana kana amsojin abin ta kake kaga ba mu fada shi kenan ne ko muna karanta ba zo kan muna karanta ba wani kuma ina da shi amma fa ba na karanta yana na ajiye ya ajiye to azumi zai kura ya dauko ya fara karatu ina tunanin yayi alƙawarin insha Allah duk rana zan yi sabbi sai ga ta yi zafi ya ɗauko ya bai gida wannan kuma masu dama dama muke wallahi ka dube mu game da littafin Allah muna da abun takaici wallahi abun takaici abun kuka a ce musulmi yau wani kana da aboki kuna makaranta kuna wa'azin lalle yana yaba maka an keji an kusa gama ma sai ce maka ni ba ka da abin kyau na so musulunta amma an nan na kaɗan mun bayani yadda zan gane musulunci ya sai ban kai ka gun malam duk ana baka san addinin ka bane iya abin da zaka iya faɗa littafin Allah ne littafi ne mai tsarki hmm. shikenan wannan ya ishe ka kunya aiki kana musulmi ba za ka iya briefin mutum game da alƙur'ani Allah ya tsawo mutumin da Allah ya ba shi Qur'ani yana karatu yana kiyamun lai kai ma ka rika fatan ina ma ka samu wannan dama ni ma a rika yi kuma kana bin hanyoyin yin shine hanyar da za a san kana so amma yanzu yawanci wani za ka samu kai mafi yawa ma an ce wannan makarantar Qur'ani ne wani gani ke wato me yayi to yana yawo kansa da abin da ya kamata ya iya samu duniya amma da an cewa da gwani ne a kwamfuta gwani ne a kaza sai ga ana sa gaskiya ba ya yi nasa a shi kam ya mori shi da talauci kam ai sun sallam ana ya samu abin yi ba alƙur'ani yawa na'am in kana za ka iya hada su duka wadatar da nasibaka min ad-dunya ayyuka karanta nawa ne kuma suke suka karanci addini suka kuma karanci boko suka kuma ribace shi sanin da yawa amma wani lokaci wani sai ganye kama ku daya sai saki daya in wani mai qur'ani ne sai ga yana yakar boko in mai boko ne kuma yana kyaman qur'ani haka ne ba matsayin ka na musulmi to ka dauki kowanne yana da muhimmanci kuma kai kowanne iya kokarin ka Allah ya samu dace na biyu rajulun atahu lahu mal mutum ne Allah ya bashi kuɗi yunfiquhu ana na layli a atrafan nahar yana fi sabilillah da safe fi sabilillah da rana fi sabilillah cikin dare in ya ka gabe bayar ba to bacci yake amma da ya tashi kuwa duk mai bukata zai mana in ya samu na jama'a akwai wanda ma'aikaci ne in uwansa sun fi shi lissafin kwanakin wata sun fi shi sabon an wata ya gari saboda sun san ana yin salari su ma na su yaka yin kuwa salari shi ke akwai irin wani wanda kuma ɗan kasuwa ne kullum yana ba wani yana ba wani sai yara su ba ake gane cewa ma da mutane ba ka ji a ƙarƙashin da wasu wa haka ka ka san wani yana irin wannan aljerin kai kuma kar kuma ka lallabo ka rika nuna masa yawan baya wannan bai yana kawo damuwa wata rana ba kai ma za ka bukata annabi fa ya ce ka bar wa mutanen ka kaza da kaza kana wa'azi kana hana alheri ka rasa ayoyin da za ka kawo masu shajja a ayi alheri sai dai masu hana a yi alheri to galibi da ba an ce ba a gurgun sarki ba fadi wani lokaci wani yana alheri ka ga ya dan dena to ka lallafa ka binciki na kusa da shi zai yi su suka hana shi amma ba su suna so a ba su mutumin da Allah ya ba shi kuɗi ka sai na alheri kai ma ka rika fatan ina ma ni ne nake wannan alheri kuma kana fatan shi don Allah ya sa mai albarka ya rika yi don Allah da makamantan wannan to yin wannan ba a lissafa shi kuma a hasara so da ka in ga mutum da kuma yana alheri ka rika mai fatan ya dore a kai kai kuma ka rika fatan Allah kai ma ya baka ka yi irin da yake yi in ka ga mutum na karatu alqur'ani ka rika masa fatan alkhairi ka rika fatan kai ma Allah ya kai ka wannan matsayi na kake karanta alqur'ani ko ba komai za ka yi sallah mai kyau ko ba komai dai za ka yi sallah mai kyau kuma dole ka yi sallah kuma ba ka isa ka ce duk sallah sai da liman ba za ta iya rikice maka wani lokaci ba liman din ka sha dogon riga ka sha hula a ce bismillah kuma magariba domin a zahar da la'asar ne ba matsala ba wanda ya sanya kake amma ana cewa magariba fa zai ga ana shiga inda kar ka ga na sa dubu in hulan kewa bari kilin sa ana samun yin wannan so da haka ko don ɓacin rana ya kamata mu iya ko yi yaro nemi kuɗi cin abinci a to nemi ilimi tun ranar ba da shi bai zo ba wallahi wani sai ka raina masa sai an rasa liman ɗin ka gane a kewa nan ba ba na wasa ba ne akwai abu a kansa kai ma ka yi kokari ka zama haka Allah ya samu dace Allah muna roƙon ka sa abubuwan da muke karanta ya mana amfani duniya da nata ka sa mu rika gyara kurakuran mu muka gane muna da shi Allah ka tsara mana himma Allah ka sa mu dace da wannan za mu ta aya sannan muna ƙara tunatar da yan uwa kudin nan ne da muke kokarin san mu rika taimakawa kanmu da majalisun nan da shi muka ce mu daure mu ba da naira cikin naci to Allah ya sa muna da wannan himma kuma muna shi kuma muna tunatarwa da Allah ya ba mu himman Allah ya sanya albarka cikin rayuwar mu gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina ya hankali mai ta da ikama daga an yi da kiran sallah ya rika ɗan saurarawa don yin addu'a ko da addu'an kiran sallah ne ma alhali ko da bayan idan kuma akwai abu da ke nuna cewa ne ma bai da ikamatan wuri ne na addu'a to yana da kyau yayin da aka fitar da kiran sallah a ɗan samu lokaci ɗan kaɗan minti ɗaya ima an yi addu'a da ya kamata Wani yana da kyau in kuma an samu mai tada kamun na bar wannan gafin to kada mutane su ɗauka an bacci ne kawai don a yi shuru ko kuma a yi wasu surutai su kai kokarin amfana da wannan tazaran tsakanin kiran sallah da kama wajen yin addu'a lallai wuraren da ake son yin addu'a Allah mu kuma sarki samu dace Allah na roƙon ka ƙara mana cikin rayuwa abubuwan da mu gane ba Allah ka gane da mu wanda ka gane Allah ka ba mu yin aiki da shi Allah muna roƙonka ka san halin da malamin ke cikin Muhammad Nabi Yunus Allah muna roƙonka ka cikin mana da shi ka, Allah ka sanya da zama suka fara gare shi Allah ka kara wa iyalin da hakurin rashin da ta da su Allah muna roƙonka ka cikin mana da shi kuma sa hakan ya zama to ɗaukaka a gare shi Allah muna roƙonka musu marasa lafiya cikin mu ka su lafiya wanda suke da lafiya ka ba su ikon gudanar da ita cikin yardarka Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya ka ba mu aiki da ita ka nuna mana ƙasa mu gane ka ba mu ikon kaurace mata samu ƙarfin zukatan mu wajen yin santanta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا وتجعلنا الله سبحان ربك